أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau da ba shida ga wanda ramadan idan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 daidai da ashirin da shida ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna kara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin mar Allah da yaddarsa da wasu ya ƙara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salu a da ramma da ke nan masuwacin islah wadanda dutse yi wa rafin wadan zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirinmu na ashirin shida a wannan shekara kuma tafsirinmu na takwas a wannan sura mai albarka suratul hashi idan yan uwa za su suna ajiya mun kwana aya ta ashirin yau insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya a wannan tsora mai albarka amma gabanin mu ci gaba da tafsirin zan yi amfani da wannan dama in yi addu'a ta musamman da yabo da jinjina Da ubanmu mai martaba farkin zazzau malamin ahmad baballi da ziyarar da ya kawo mana yau da safe a wurin wannan tafsiri lokacin da muke yin tafsirin mata hakikatan duk yadda ake mutuntawa da kimantawa da jarshawa mai martaba ya yi mana a wannan guri ya zo ya ɗauki tsawon lokaci a wannan guri ya yi mana addu'o'in fatan alhaini kuma ya kewaye mu'assasa ciki da waje kuma mun kai mishi koke-koke da dama ya yi alkawari iya iyawa zai abinda Allah ta'ala ya bashi iku kamar yadda na roƙa ga ‘yan uwa mata lallai mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke so kuke muku addu'a suke muku addu'a hakikatar neman martaba ya nuna kauna a gare mu mu ma muna kaunarsa kuma yi mana addu'a mu ma dama can muna mishi addu'a muna fatan yan uwa a sanya shi a addu'a musamman wannan dare da muke tinkara daren bakwai, wanda ake kyautata ma Allah zato ya zama daren lailatul qadr abin da ya bani na girmamawa Allah ta'ala ya girmama shi yadda mai martaba ya mutunta mu Allah ya mutunta shi yadda mai martaba ya jarrashta mu Allah ya jarrashta shi hakikatan ba mu da muke nan mu'assasa ba ko mutanen unguwar nan mutanen tudun wada gaba ɗaya mai martaba ya mutunta su kuma duk waɗanda suka bi ziyarar da ya yi a laif sun ji daɗi har da kasashen waje an kira mu an nuna jin daɗi da addomi na fatan alkhairi Allah ta'ala ya fata mushi da alkhairi Allah ta'ala ya fata mushi da alkhairi Allah ta'ala ya fata mushi da alkhairi abu na biyu a jiya mun yi bayanin cewa za mu tara kaya saboda ‘yan uwanmu waɗanda suke gidan gyaran hali waɗanda aka fi sani da ‘yan gidan yari daga jiyan zuwa yanzu mutane sun yi ƙoƙari mutane suna ta kawo kaya ko yanzu da muka fara tafi na kaya yana shigowa akwai bawan allan da ya zo da zu da gana masu kasuwa cike da kaya kaya na alfarma don waɗannan kaya ina mai tabbatar muku ba don an ce da gidan yaro ba ne to ko ni na sa iya yin barazana allah a ɗauka kayan sallah gaskiya wannan mutum ya kyauta dama Allah ya ce lan tanalul birra ala rahma lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah ya ce lan tanalul birra ba za ku saba samun aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbu har sai kun ba da abin da kuke so lalle wannan bawo Allah ya kawo kaya masu kyau Allah ya fata mishi da kai wani abin ban sha'awa wani kuma zakara ya kawo saboda an ce su ma'in gidan yara ai suna so su ci daɗi ko ya zo ya sallama ya ce malam gana wani sai menene ce zakara na ce a ah, na ne wanda ya ce na gidan yari to gaskiya abin ya bani sha'awa wato Allah ta'ala ya mana abubuwa da yawa da nima da za mu gode ba mu taba cewa a yi wani abu na addini ba face ka ga mutane sun karɓa hannu bibbiyu so da Allah ji wanda sauti na ya kai gare shi wannan gudunmawa za mu tara shi ne kwana uku yau da gobe da jibi ranar ashirin da tara ga watan ramadan ma'ana ana gobe sallah za mu tafi gidan a haɗa mana su a masallaci idan adadin kayan da muka tara zai isa kowa a bashi to za mu ba kowa amma idan ya zama adadin ba zai yi a ba kowa ba za mu ɗauki matakai kamar haka za mu kalli waɗanda suke da bukata matsananciya mu ba su ko kuma mu yi tambayoyi kamar yadda muka saba a yi maka tambaya a kan addini da rayuwa wanda ya amsa a bashi Allah ya saka ma kowa da alkhairi wani ya kawo ƙofo wani ya kawo sabulu wani ya kawo ɗari biyar wa haka ba to dai da wanda ya ji mu kai tsaye da wanda zai ji mu nan gaba za mu ci gaba da akan wannan kaya azumi ashirin da shida azumi ashirin da azumi ashirin to ranar ashirin za mu rike da daddare za mu kimfa su mu gyara ana gobe sallah za mu tattara kayan nan mu tafi da su gurin su su ma su yi sallar idi Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa da gidan aljanna ga wasu sakonnin sun zo ina karatu ba zai iya karanta su ba sai mun kara karatu za mu duba insha Allah alayyar tiyali ne kofa abu da take ga duk wanda Allah ta'ala ya bashi ikon taimaka ma waɗannan bayan Allah Allah ya taimake su mu ma Allah ya taimake mu alaram jiya mun kwana ayat da Allah ta'ala yake nuna darajar wannan littafi alqur'ani da kimarsa da tasirin alqur'ani har da abubuwan da yake ba su da rai kamar duwa me Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متقطعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون tun daga farkon Ramadan zuwa yau ayoyi muke ta karantawa wani guri a ce mi wani guri a ce mu bari wani guri a karfafe mu wani guri a mu shawara wani guri a mu tarihin waɗanda suka gabata amma abin ban mamaki ba kowa ne idan aka karanta mai littafin Allah yake tasirantuwa da shi ba kowa ne idan aka karanta mai littafin Allah yake iya aiki da shi sai Allah ta'ala ya nuna shi wannan alqur'ani da aka saukar mana muke karanta shi kuma ake karanta mana da ba mu aka saukar mawa ba da wasu halittu aka saukar ma alƙur'ani to yadda muke mu'amalantar alƙur'ani su da ba haka za ba shi ne Allah ta halaye. lau an zanna hada alƙur'ana ala jabali da ake mun Allah in ji Allah mun saukar da wannan alƙur'ani ne akan dutse la ra'aytahu khashi'a da ka gabshi dutsen yana mai kankan da kanshi mutasaddi'an yana mai tsatsagewa min khashiyatin lahi saboda tsantsar tsoron Allah ai lau an zanna hadha alqur'ana ala ayi jabalin min Jibali. Allah ce da mun saukar da wannan Alƙur'ani ne akan wani dutse cikin duwatsu fasani a kalamar Allah ya zama dutsen ya ji maganar Allah wa fahimahu kuma ya fahimci maganar Allah la ra'aytahu fi hali qudu'in wa dhulli da kaga shi dutsen a cikin mafi halin kankan da kai da kaskantar da kai wa fi zayati tashaqquqi kuma sai kaga dutsen ya kai matka wajen tsatsagewa li shiddati khawfihi min Allah ta'ala saboda tsantsan tsoron da yake yi ma Allah ta'ala ragma kaswatihi duk da kaushin dutse duk da kaurin dutse duk da kekashewar dutse da ake ƙur'anin nan dutse aka saukar mawa to wallahi da sai ya tsari zalika likamali ta'siri ma'anil qur'ani azim wannan kuma zai sa dutse ya fasfage ne ya kyankyece saboda cikar ta'afirin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma Allah ya cikin malamin malam Ja'far Allah ya gafarta mai malam Ja'far yana cewa duk wanda bai haddace alkur'ani ba bai more ba ni ko ina cewa duk wanda bai san ma'anonin alkur'ani ba bai more ba ai babu wanda ya more a addinin nan kamar wanda za a karanta alkur'ani yana gane me ake cewa wallahi ban san ni'imar da ta fi wannan ba a ce a karanta alkur'ani ba a fassara maka ba ka gane Allah ya gama maka komai to amma kusan mu ma duka mu muna ganewa dalili kuwa Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana wannan Qur'anin an mishi hidimomi da yawa akwai manya-manyan malamai da suka yi ma alƙur'anin nan fassara mafi shahara a cikin tarjamar da aka yi ma alƙur'ani a ƙasar Hausa Shi shine tarjama Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya fara ne da juz'ul amma daga amma zuwa nan sannan ya zo ya jiz'u ta baraka. har Allah ta'ala ya ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dama na fassara alqur'ani daga farko har ƙarshe wannan tarjama ta Malam Abubakar Mahmud Gumi ya samu gata daban-daban akwai bayan Allah ‘yan boko shi sa ina ‘yan boko mu kuke ya ku ‘yan boko kuna iya taimakon addinin nan ko da ko ba ku yi ilimin addini ba a lokacin da mala abubakar gumi ya ainihin rubuta wannan tarjamar da aka fassara tarjamar sai ya zama a fassarar an yi kuskure akwai wani baban Allah ɗan tudun waɗannan ɗan gidan alhaji Adamu Eji yayan malamin mu malam Salihu Dukko ɗaya daga cikin limaman masallacin martaba a tahajjudi ne Alhaji Inuwa Dukko malam Inuwa Dukko sai ya ga tarjaman malam Abubakar Gobe sai ya ga an yi kuskure na Hausa yana budewa sai ya ga malam Abubakar Gobe a rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai madadin mejin jin kai ya aka rubuta jin kai yana gani sai tashi a guje sai ya tafi kaduna ya ce algafa ta malam ya yi ake wannan fassara ya ce me ya faru ya ce an yi fassara ba daidai ba ya ce a ina ya ce a littafin ya ce to karanta in ji ya ce gafa ta mai ne fassara bismillah ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ma ya fassa da sunan Allah mai rama mai jin kai sai ce to ai ba mai jin kai aka rubuta ba ya ce mai aka rubuta mai jin kai domin ke ɗin mai lankwasa idan mai lankwasa zai zama mai jin kai idan mara lankwasa ne zai zama mai jin kai sai ma lagwatar gumi ya ce subhanallah lalle an yi kuskure to yanzu ya za yi sai ce to malami zan bi littafin daga farko har ƙarshe in maka gyara ya bi shi daga farko har ƙarshe mai gyara ya zo ya fitar da ƙanu na littafin shi sa da yawa muna manta tarihi kaga wannan malam malam inuwa dukko ya taimaki musulunci ya taimaki al'umma ɗan garin nan ya yi karantarwa a gidajen talabijin da gidajen rediyo akwai wani program da yake shi a gidan rediyo islamic by rediyo ko wani abu kamar haka ƙofofin program na shekara talatin arba'in da suka wuce mu karan kanmu ya koyar da mu yadda ake mu'amala wajen karantarwa kalmomin da ya kamata ka dinga faɗa in kana wa'azi da kalmomin da ya kamata ka faɗa idan kana yin program a TV ko a gidan rediyo mun koyi darussa da yawa a gurin Malik Inuwa duka yaro Allah ya gafarta mai Allah ka yafe mai Allah ka fara janna ce ko maka da ko wannan tarjuma ta Malam Abubakar Gumi mujamma ta Malik Fat ta mishi aiki an ƙara gyara shi kurakurai na Hausa da na Eh, fassara da dai tuba tuɓe na ɗan adadin ayyara Allah ya fi tamma da abubakar Allah ya gafarta mai da aka ba ka da uzuri a matsayinka na musulmi ba haushe ka je ka nemi tarjaman mala abubakar gumi za ka iya gane ma'anonin alƙur'ani idan ya zama kuma ƙila ka ce a kai ba ɗan izala ba ne mala abubakar kuma ɗan izala ne to akwai shak nasur kabara ya yi ma alƙur'ani tarjama da hausa ni ina da shi mujallabi hudu ne tsirtsir fatarsa idan Allah ya fa ban manta ba gobe zan fito da koda mujallabi ɗaya ne ku gani shi kuma kana so ka ga bahaushen hausa ka nemi tarjaman malin nasiru kabar shi ma tafsiri ne mai kyau ko kuma tarjama ce mai kyau wai kuna da labarin alƙur'anin nan wani ɗan indiya ya fasa shi da hausa ba indiye ya zo na biyu ya karanta hausa kuma ya fassara ƙur'ani da hausa ina da kwafi yana na a maktabar Za ka wanda mutum bai da uzuri a yau kuma uwa uba an yi tafsirin alƙur'ani da hausa ba wai tarjama ba aka ce tarjama ba ni baki in ba ka fassara tafsiri kuma a kawo ayoyi da hadisai da shari wanda babban malamin musulunci Dr. Sani Umar rijiyar lemu ya yi Allah ya fata ne da alkhairi. Ido na bai taɓa ganin wani littafi da aka rubuta shi kan Ƙur'ani da Hausa kamar tafsirin Dr. Sani Umar rijiyar lemu ba. Da haka idan kana so ka more ma wannan addini ka san ma'anonin Alƙur'ani. Idan kuma ta rashin sa'a baka iya larabci ba baka iya Hausa ba. To ai ga shi nan malamai suna yin tafsiri da watan ramadana nan. Idan ba za ka iya zuwa ba ana sawa gidajen rediyo. ga suna a social media da haka duk lokacin da kake so ka gane sakon musulunci ka san ma'anonin alkur'ani to shine Allah ta'ala yake Lawan anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da ce wannan alkur'anin an sokar da shi ne akan dutse cikin duwatsu jaka bai ya tsatsake ya kekkece saboda tsatsakowar Allah wai ne Allah ta'ala yake so ya nuna mana duk saurin ranka bai kai dutse ba amma da dutse inda shi aka saukar ma alkur'ani to da ya tsaki to amma ina ta yaka yi shi sa'a wani dutse shi ta dutse dutse kekashewa haka Allah ya ce ثم قست قلوبكم من بعد a نعم a كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله تعالى ثم قفت قلوبكم من بعد ذلك bayan duk wa'azo za da ake kai muku sun matafat qulubukum sa'annan zuciyarku ta keke shi min ba da zalika bayan abin da ya gabata fa kai kayfa jarat sai kaga zuciyar mutum ta zama kamar dutse aw ashaddu qaswatan ko kuma zuciyar shi ta fi dutse keke shiwa. sai Allah ya ce wa inna min al-tijarati lalle cikin duwatsu da ma ya tafajjar al-anhar akwai wanda ruwa yake bulbulowa a cikin sa wa inna minha lalle cikin duwatsu da ma ya akwai wanda yake tsagewa fa ya farji minhu al ruwa ya fito a cikin sa wa inna minha kuma lalle cikin duwatsu da ma ya hakifu min khashyatillah akwai wanda yake bindiga saboda tsoron Allah وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله بي كسانشي ركنن نيبا نمير ابي دكوتي عيسى شو هذا التنبيه مي يسا متالي قراني بي تاثير اكيد متاثر رشم تاثير القران ده متالي دليلين كمر حدا دليلي na farko shine rashin sanin ma'anarsa domin idan ka san ma'anar alqur'ani baka san lokacin da idan ka zai zubda hawaye baka san lokacin da jikinka zai dinga tsuma ba tsigar jikinka take tashi wallahi ba ka sani ba domin Allah ta'ala ya tabbatar da a cikin bayan Allah akwai waɗanda idan ana karanta alƙur'ani tsigar jikinsu tashi take وإذا ذكر الله وحده اطمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون kun ga su kafirai mu'amalar su da alƙur'ani daban mu kuma masu imani mu'amalar mu da alƙur'ani daban su masu imani idan ana karanta musu alƙur'ani suna yin kuka idan ana karanta musu alƙur'ani suna faɗi su yi sujjada idan ana karanta musu alƙur'ani suna canzawa imani yana rafa su na gaya muku kissar sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai suna kanzala wata rana sayyidina abubakar ya fito kawai sai ga sahabi kanzala a firgice zalla sayyidina abubakar ya ce, lafiya kanzala na ganka ba in hayyacinka ba sai yace na faka kanzala ce, ai kanzala ya zama munafiki sayyidina abubakar ya ce, subhanallah, me mai da kai munafiki ya ce muna zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta mana alƙur'ani sai da jikinmu yana tashi idanunmu yana zub da hawaye jikinmu yana yin sanyi amma da mun koma gida muka haɗu da 'ya'yanmu da matanmu sai mu kama ciye-ciye mu kama shaye-shaye mu kama hira muna annashuwa muna dariya muna tafi a wannan munafinci sai dina abubakar ya ce subhanallah in dai wannan abin da kake gani shine munafinci yace to ai ni ma haka tana faruwa da ni ni ma a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam imani na yana tsumuwa amma idan na koma gida kuma sai in ji abin ya canza suka ta suka tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa maza Allah ya ce me yake faruwa suka gaya mai maza Allah ya ce da za ku dawwama yanda kuke a gabana kuna jin tsoron Allah kuna zub da hawaye a ce in kuka tashi a gida da kasuwa da hanyoyi haka za ku zama ya ce to ai da mala'iku sun sauko daga sama sun ba ku hannu kun yi tasbihi kun zama mala'iku ba su da bambanci da mala'iku annabi yake walakin sa'atan sa'ata aikin imani sa'atan sa'ata ne wani lokaci ka ji ka kama wani tabi imala amma wani lokaci idan in tsiyar ta kwallo sai ka dinga jinka wani kwallon an gane a ba ku kwallon ustazu da ka ja ce kwallo to ba na ustazu bane da kwallon ɗaya abu ina ba ta an gani to amma ni kun san damuwa ta su sahabbai eh, Allah ya tabbata gare su Allah ya jada su suna ta'asiri da alkur'ani lokacin da ake karanta shi mu kuma gaskiya abin yayi karanci saka je wani majalisin karatun alkur'ani yake sai kana tuntsurewa dariya a dariya ba laifi bane ina fata kun gane wani fa za a yi maganar mutuwa ne ko ana maganar azaba mutane suna dariya wannan ba daidai ba ne ya kamata ka dinga ta'asirantuwa da alkur'ani to abin da yake haifar da mutum ya kasa ta'asiri da alkur'ani akwai rashin sanin ma'anarsa abu na biyu dilmiya da Allah ta'ala ya yi zuciyar ɗan adam fara ne san yadda ka san nun, yadda ka san farin kyalle mazala ya ce idan mutum ya yi zunubi ɗaya in ya yi istighfari sai a wanke amma idan ya yi zunubin bai yi istighfari ba ya ba, za a ɗiga mishi wani baƙin ɗugon zunubi a zuciyarsa idan ya ƙara a ƙara ɗibiya ne duhun zunubi a zuciyarsa idan ya tuba sai a wanke a goge idan bai daina tuba ba wato bai tuba ba kuma bai daina laifin ba ana ɗigawa ana ɗigawa ana ɗigawa har sai an wayi gari zuciyar ta ƙeƙashe ta bushe ta lalace Shi ne Allah ta laye mana ishara game da irin wannan zuciyar kalla bai ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الله تعالى يقول كلا أها بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون laifin da suke yi ma Allah ya riga ya kekeshe zuciyar ya yi tsatsa ya yi tsatsa ya riga ya dafar da zuciyar sai a ta kanta alƙur'ani mutum bai ji yarba cikin ramadanan nan ba wani ya tafi masallaci soyar da ake sallah ake ta hajjudi, ake ta tarawih ake wa'azi ake tafsiri ya dauke wani kake shan zuciya ce su kai wannan a cikin ramadanan nan ne fa wani ya je sa ta solar wata masallaci ya kuskure fuzgo wayar a shawayar nefa ce kama wannan da zai sai ta rike shi ko da aka zo da asubahi sai dai gawo shi aka taru abin ta kai ce abin kunya abin da kai ce abin bakin ci a kira mabanan nan ne fa a nan nan kaduna wasu matasa ana sallar tahajjudi yaushe aka fara tahajjudin nan suka ɗauki makamai da kubba da adda suka fada a masallaci masallata na sallah suka dingi tsara har da suka kai wani lahira a arewa aka wannan a kaduna a nan rigasar da yawan kukun gani a social media wani wani ke shi zuciya wani wani ke kashe zuciya me ne kuma sallata ka faru mutum yana sallah kuma in ka kama su duka ƴaƴan musulmi? to wallahi ba masu masifa ba ka ga wannan ramadanin da muka shiga makaranta ne course muka yi digiri muka yi muna fanaliya muna yi ina shekara tsashi kar ka sake ka gama digiri ka koma ka yi nysc kun san mai nysc ɗin ramazana shi ne tsallar idi waɗannan kwanaki da muka yi kara kwanaki ne na ko na digiri tsallar idi da za mu shi ne nysc a ce ka yi digiri ka ƙare kuma an zo ana interview da kai baka iya turanci ba kuma kana da digiri baka iya abcd ba kuma kana da digiri baka ƙara komai ba baka canza komai ba ba ta da bambanci wanda ya digiri bai iya turanci ba da wanda ya yi ramazana ya shiga ya fita wallahi bai canza ba lalle wajibi ne sallaka ka canza azumin ka ya canza karatu alƙur'anin ka ya canza mu'amala da iyayenka ya canza mu'amalarka da addinin ka ya canza in ba haka ba to wannan makarantar ka fita da F9 malamai suka ce menene alamar Allah ya ce ibadar mutum na Ramadana shine ayyukan da ya a cikin Ramadana bayan Ramadana ya ci gaba da amma bayan Ramadana ka koma baya an samu matsala yanzu a cikin guna akwai wanda tun da aka fara babana nan ayyau yau bai fashe bai yi fashin tafsirin nan ba ko so daya lalle ya kamata ka bambanta da wanda ya fashi ya kamata ka bambanta da wanda bai taba zuwa ba babban abin da ake nema da littafin Allah shine tadabbur idan aka karanta aya kai tadabbur al-rahma a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya yi umarni da yin tadabburi a gurare daban-daban tuno mana wasu gurare كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته نعم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله تعالى يأتي كتاب ونئذن كتاب للتافي القرآن لا إله إلا الله الله يأتي مبارك من البركة anzalnahu ilayka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukar masa da alqur'ani li yadabbaru ayati dan su yi tadabburin ayoyinka idan aka karanta wata aya kai tadabburin ta nan lokacin da muka kai karshen suratul mujadala ne ko suratul hadith in al-kitab mujadala ko suratul hashri wannan sura ne farko farkon ta. ku kalli yadda muka fassara wannan aya da waƙiya da ta faru a garin nan da sojoji kai ba ta dabburin alƙur'ani bai na ka dana wannan ka zama mai ta dabburin alƙur'ani shi sa ta ga su sahabbai ko yadda suka fahimci alƙur'ani ya bambanta da yadda muka fahimce shi yanzu misali yau muna ashirin da shida ga watan ramadan daren da za mu shiga na anjima shine daren ashirin da bakwai kaga daren anjima shi ne daren da aka fi kyautata ma Allah da so ya zama daren lailatul qadr sau da annaba ƙararai fata ƙarara abladan abbasin yake cewa wani datti da cikin sabbai ya rasulallah shekaru sun ja girma ya kama ta ga sallar daren nan kullum kullum ban iyawa ya rasulallah ya ga yamin wani dare ne daren ne da sulkadar shakot Gaya min daren kawai in raya shi annabi ya ce a reka bisabi'a annabi ya ce ka kula da daren ashirin da bakwai kaga annabi ya faɗi wannan ubai ibini ka'abi suna tattaurawa da ɗan uwan shi abdurrahman ibini aufin game da lailatul qadr ta abdurrahman ibini aufin yake cewa duk wanda yake so ya dace da lailatul qadr ya shekara bai yi bacci ba kullum sai ta tahajjudi habbat sai ubai ibn kabin ya ce dab Allah dukan dan uwana Abdurrahman wannan ya dai faɗa ne dan ya karfafa guyuwar musulmi yace amma na rantsa da Allah ni na san lailatul qadar a wani wata take yace wallahi tana watan Ramadan yace wallahi tana goman karshe yace wallahi tana dararen mutuni yace wallahi tana daren 27 kana ubai ibn kabin yace daren 27 shi ku abdullahi ɗan abbasin saboda su sun san ƙwar'ani sun san sirri shi ta dabburi shi suke sai suka ce wai mai lailatul qadar nan babu sura ne mai lailatul qadar aka ce akwai ya ce a kawo ta sai a kawo ta sai ce a karanta alarama karanta mana أنزلناه في ليلة القدر نعم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها نعم بإذن ربهم من كل أمر نعم سلام هي حتى مطلع الفجر da suka kalli ina zanna eh, fi laitul qadar sai suka ga wannan sura tana da kalmomi guda talatin. kalmomi talatin kuma adadin kwanakin mai wata daka wata ramadana kwana talatin surar tana da kalmomi talatin. sai ce idan kuka karanta tun daga farkon inna anzalnahu zuwa ƙarshe a inda Allah yi maganar lailatul qadari ita ce kalma ta ashirin da bakwai. Mulisa ina an zalla fi lailatul fi lailatul qadari ku a hudu wa ma adaraka ma lailatul qadari lailatul qadari khairu من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر فإن to ina zuwa mun kuskure a أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة قدر ليلة قدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن rabbihim salam eh min jana min kulli amri da hudu ko salamun hiya eh min yawa min shine na ashirin da da biyar menene ni? hiya wato hiya shine na ashirin da bakwai hiya da Allah yake salamun hiya ita ce to zai baka na ashirin ashirin da bakwai idan baka gane wannan lissafin ba ka dawo kai amfani da lailatul qadar an kira lailatul qadar a surar sau uku kuma lailat tana da harafi hudu lai lamun ya'un lamun ta'un harafi nawa al alifun lamun qafun dalun ra'u alqadari harafi nawa hudu da biyar tara ko uku ashirin da bakwai Ta da shi ake taimaka dabbun da haka duk wanda aka haramta mashi daren an jima ya tashi ya raya shi an haramta mashi alheri da yawa da haka a yawaita alkhairi sadaka addu'a karatun alqur'ani sadaka addu'a karatun alqur'ani cikin abin da muke roƙo zuwa mai martaba mun gaya mishi wannan kangon muna cutuwa da shi ana zuba shara ana ƙona abu wani lokaci muna karatu akwai ran da aka sa hayaki a nan wata mata tsaki ce tana da asma dan Allah ku sa ku sa ma addu'a me gurin nan muna da bukatar abun uku ko dai ba Allah shi ko ya siyar mana ko ya gyara abin shi ko ya ba Allah ko ya siyar mana ko ne ko ya gyara abin ko me martaba yake Allah da zai mishi magana to ku sa ma addu'a Allah ya taimake mu mu mallaki wannan gurin alkhairin alkhairan da muke a gurin nan gurin ne ya mana kada Allah ya tabbatar mu da wannan to da shi alqur'ani yana son tadabbur shi yasa a can Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati akwai gurin da Allah ya ce ayi tadabburi alarama afala yatadabbaruna alqur'an na'am ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله تعالى لا يتدبرون القرآن وإن إفا باسا تدبر القرآن ولو كان من عند غير الله ده القرآن ده قول قول يضوبا قول الله با لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ده كذا الصافاني ديوا أما القرآن باب الصافاني إذا كان القرآن زاري كيش بنغلاديش إيري إيه idan ka ɗauko na amerika ka kai shi saudiya iri ɗaya babu wani harafi ɗaya da aka ƙara ballantana a rai mu da muke da irin waɗannan alarammomu jira ma kake yi ce yi ka yi kuskure ɗugo kun kai wallahi za su gano shi domin shi alkur'ani wani irin littafi ne da Allah ya je shi a cikin zukata me Allah ya ce game da shi Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinati shi alqur'ani bai kasance komai ba face ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilm a cikin karaza waɗanda aka ba su ilmi dan a can Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا على ما da aka لأكفر irin wannan. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الله يأتي أفلا يتدبرون القرآن ومن إسلام تالبات تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآن لدى أن لفا زوجي سنيد قواتوبا سأكبلانيوا كما ممالك متمن زادوا كان شيء الله يأتي النبي يأتي يأتي يأتي الحمد لله قرآن ينا تأثير ban sani ba a tafsirin nan ne ko tafsirin mata na karanta muku wasikar da wani ya turo min akan safarar kwayoyi a nan ne na karanta muku ana ya ce wallahi da ake karanta ayoyin nan sai ji kamar da shi ake ya ce shi dilan daga lagos yake so kwayoyi ya kawo su zariya kuma tazu da mai martaba ya zo sai da yi wannan bayan ya ce yanzu zariya tana so ta zama daba ta raba ƙwayoyi da an zo zariya a nan ake rarrabawa wanda zai kai kano ya wanda zai kai katsi ne kai gari irin na zariya da ilimi amma albarkar wa'azi ya manta ya ce ya tuba ba shawara a nan muke ba hukumomin shawara kada yan dlea haka kuma su yake ko wallahi suna ƙoƙari amma wallahi ba za su iya hana kwaya ba sai an hada da tafsirin alkur'ani ku jira da addu'a cikin dalilan da isa muke so mu mallaki wannan gurin muna so rehabilitation center wannan abu yana nan mun yi rubutu yayi nisa kuma duk wanda zai iya ba da gudunmuwa a wannan fagen ya zo muna maraba da shi ko wani babu Allah daga cikin gari masallacin dan saba lemu. tafsirin ya zo ya sama ya ce malam wallahi wannan abin zan ba da gudunmuwa na ba shi aikin ce je ka ci gaba da ni da ayyuka sun yawa waɗannan yaran bayan mun musu wa'azi muna da bukatar mu killace su ana musu tafsiri da safe da maraice ana ba su shawarwari muna gayyato likitoci mabambantan mutane haka nan za a yi ta aiki sai an gani shiga aljanna ƙwar'anin nan babu abin da yake canza ɗan adar kamar alƙur'ani alƙur'ani ba ka taɓa rike shi ka taɗe ba haka Allah ta'ala ya faɗa إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم نعم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا نعم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله تعالى إن هذا القرآن للي ونم القرآن يهدي للتي هي أقوى yana shiryar da mutane zuwa ga hanya mafi miƙewa ma'ana shi alƙur'ani shine zai sa ka bari ba kuma yubashiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna law ajran kabira kuma qur'ani yana muku bishara in ka balle fi aljanna zaka ci muna kira ga masu kuɗi ko Allah ya ba ku dukiya mu kuma ya ba mu tunani ma da ƙarfi da ƙarfe mu taimaki addini mu taimaki al'umma a samu wani alhajin binni ya sadaukar da gidan shi ko ya ba da wasu miliyoyin kuɗi ka ga yadda za a canza mutane تنجيا نوى قرآن يشريع تنقشي نوى قرآن يشريع تنقعيا نوى قرآن يشريع فأنا نصرفنا تيقوي شغا بغنوني تيقوي شغا شياموني تيقوي شغا سيدنا عثمان يناتي وإن الله ينزئ بالسلطان ما لا ينزئ بالقرآن الله هنا جارة من ملك جارة القرآن باية من وعذي إن يي يي يي يي aka ki aji sai hukuma ta shiga shi yasa mu ma ba faɗa da hukuma akwai abin da mai wazi bai isa ba sai hukuma ta shiga abin da akwai abin da hukuma ba isa ba sai wa sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi ko ku yi amfani da doka mu mu amfani da alƙur'ani a nemo dattawa a nemo alƙalai a nemo masu experience abin da karantar da mutane littafin Allah ta yadda zai canza su na sha faɗa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ban ga abin da ke canza ɗan adam ba kamar alkur'ani nan mun kawo kistar fuzail ibn iya lokacin da ya zo ya tarar da ya je yin fashi ya shiga wani gida sai ta da matar gidan tana karanta alƙur'ani me take karantawa da ramma alam ya'nihi alladhina amanu an taqsha'a qulubuhum li dhikrillah na'am وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد نعم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله ne wata tambaya da ku kuma ake Allah ya ce alam yahmi lil ladina amanu wa har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatan ji tsoron Allah saboda Qur'ani da ake karanta da ambatan Allah wa ma har yanzu lokaci bai yi bawai a karanta alkur'ani abinda Allah ya saukar da shi daga saman bakwai na gaskiya ya canza ka kowa a gurin nan akwai laifin da yake ma'azu amma duk waɗannan ayoyin ba su fasa don ba ka gyara ba Allah ya ce wala ya kunu kallabi na utul kitaba min qabl kada musulmi ya zama kaman bai hude mana da aka ba su littafi kafin nun fa qala alaihim amal lokaci ya ja faqasat qulubuhum zukatan su take kashe wa kasiru minhum mafi mafiyancin su fasikai shi qur'ani shi yake canza ko yaro kake da shi bai jin magana ba kai saka aje abu ba sai ya sace wallahi ka shi makaranta alqur'ani qur'ani sai ya raba shi da fata yana nan yana fata wata zai ji wata aya da ta hana fata wata aya ce hana ramma والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما An بما كسبا نكالا من الله yana nan yana yin fata zai ji wata rana Allah ya ce wasariq wasariqatu faqtu aydihuma barawo da barawo ya yanke musu hannu da yanzu za a yanke mai hannu ba ɗan sanda ba kotu wallahi sai ya daina me yasa ya daina tasirin alkur'ani akwai yaron da bai da aiki sai neman mata da zinace-zinace shi ma yana nan yana zinace-zinacen ƙur'ani zai hana shi ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ويارون كما كسا بيدا وعلى يظن زي أيكا كلايرا قرآن يا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكم دوتي يا مرايا يكيتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا نعم وسيصلون سعيرا ولكما باشد أيكي سيتو تد أنقوانشي دكما مقبتنشي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نعم وبالوالدين إحسانا نعم وبذي القربى واليتامى والمساكين نعم والجار ذي القربى والجار الجنب والطائر بالجنب وابن السبيل نعم وما ملكت أيمانكم نعم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا wani kuma tsabar girman kai ne za ku zo kuna zaune ya wuce ba ku sai kalle ku ba yana tafiya yana jin shi wata tsiya ne ولا تطعن ردك للناس ولا تمش في الأرض مرحا نعم إن الله لا يحب كل مختال فخور wani ko in uwar shi ce mai magana ko uban shi sai ya musu tsaji ko ya daka musu tsawa وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نعم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأنا كما صلى شيء ما كان بشر، كيف كنت أقول كده صلى؟ Inna awwala baytin mu'alim naki allazi bi bashaja mubaraka wa lil alamin wani ya ji aure yana da kudin aure yake ya aure <laughs> Abe shi da yake bai isa wuri ba. Waɗannan ayoyi suna na cikin Alƙur'ani birjik, da haka wata matsala da ɗanka. yake fama da ita duk wata matsala yi ba abin da ba da jaji wake da wai da mara nan ma ya kawo ya sai da yanzu ko da ruwan can da tijan da shi kan kujera dubu biyar ya ce a ba a daren dubu biyar ya ce a ba a daren miya dubu sha biyar ya ce a ba a marayu ga wasu nan to ana ran mai tafsir ni na daina shi ya muku tafsir a shahid jama'a musulmi shi wannan littafi alkur'ani wallahi duk abin da kake nema akwai shi a ƙur'ani duk abin da kake nema ya wuce ɗaukaka da matsayi in an faɗe ta a san ka to Allah a cikin alkur'ani akwai ɗaukakar mu a ciki alaramma laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum أفلا تعقلون الله يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم حقيقة من صوت المقدون للتاكي شيني القرآن أتكيف أبين أو كتر ذاك إنا جاوة عنك لمو ميقو قريم إيا قرآن النار مطمع لونش مي حيكي دش مي فوقري اتاثيري اجدا جمه الله تعالى يتي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله يتي وتلك الأمثال ولن نمص عليه نضربها للناس منا ضب قاصد متعلق la'allahum yatafakkaruna tabbas idan ana karanta musu alqur'ani suna tabbata alqur'ani za su dawo cikin ayyacin ai wa tilkal amsal almadruba fi alqur'ani wadancan ko kuma wadannan misalan da aka bubbuga a cikin alqur'ani nazkuru halin nasi muna ambatan su ga mutane la'allahum yatafakkaruna fiha tabbas za su shiga cikin tintini fayyatabiruna za su shiga ku. wa yattaqibuna kuma za su azabtu yau an waye gari wani wai sai ya ce wai kim wai da kim wai su wa'azi kike wai mai fim ne zai ce wai yana wa'azi ai ba za ka taba wani fim? ya wani to wai tsaya me kake gani a fim wanda ba babu shi a Qur'ani kaga Qur'anin nan akwai wanda shi babu abin da yake so sai labari a cikin alkurani akwai labarai akwai iskoshi daban-daban kuma kissa ingantacciya ta tatacciya wankakkiya tabbatacciya أرى الله كرائك تسوشي من القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إذا القصة هيك يقول لا رب لا باري الله هيك نحن موسى الله إن جاء الله نقص عليك أحسن القصص نعم لا لا بس كامك ما تبي إن جنت لا باري أكون ده شباب أمني كبرت يجي تسجئ وفصجئ shine ka dinga ajiye magana fanka fanka filla filla iri daya abinda ya kare kuma ka kara karewa kuma ka kara karewa akwai mace tsakanin kafiya da sajai suna da alaka da juna amma kafiya sai baiti ne rabin baiti da karshen baiti su zama ƙarshe shi ko faja'i da rabi da ƙarshe duka ɗaya ne ba mu misali guda biyu alhaƙatu الحاقة أه. ما الحاقة أه. وما أدراك ما الحاقة أه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأغلقوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما إذا فكر دولنا الصورة ذاك قد أبقى يستطيع أقول da yawa irin su الشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر shamsi جلاها والنهار إذا جلاها وما قالوا قالوا اتخذ الرحمن ولدا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إذا كمون أن آوين زاغ دا دا دا دا دا دا دا دا لحقش إذا كما لاباري كي صوف wani labari na indiya wasu shakatawa wasu wani gari mai fulawa laƙadi لقد كان لسبأ في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال إذا كما خيرا موكتر كما دب واتو يزو درية يترنك درية كتش قوة أقول أبان فرعون da haka ƙur'ani babu abin da babu shi ku rike ƙur'anin babu abin da kake nema babu a abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta bamu nan wanda muka yi kuskure Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh